guri ki mance da baya don Allah sarki gayayya na san ne laifi a baya na yi na dama don Allah ki mance da gani na yi na dama. ikare ni wallahi mai san ki ne ne ki laifi Don Allah ki mai gafara dan karbi fama Mata ta na laifi a gare da dama, ta farka ni laifin fakana yi fama matata na yi laifi a gare ki da dama gafarta min laifuffuka na kar fama na ji na sanar da duk wani gargaɗin da kai ba tun yanzu ba amma abin da suka gane shi ne abubuwa da dama al'amarin ya ta gaba ɗaya ba zan iya cutar da ɗaci ba ko zan daura da ku zan yi cutar da shi bari gaya maka magana kar ka nemi ka ɓata rayuwa ka gaba ɗaya abdulwahab akwai ragowar ƙauna a zuciyata naka saboda zan lokaci kar ka manta kai alhaji ba na bukatar wani lokaci saboda duk wani tunanin da zan yi ba zan iya cutar ba wa Allah nan ko wani abu dan abin da ka sani ka sani ba kwana biyu ma'aikata wannan ba ka fannin ka wannan ma'alaji tattare ko za a yi ba yanzu ba a ina ga maka wata magana man daɗe na sani a kwanan ba a yi ta fili ba amma an yi kuma su a ta yi sai zai gama wani su da wannan kaje ka ji ɗaki gidan Allah ne suna wannan gidan gidana ne ko ko gidan ki ne in eh, gidan ka ne ma sai ka rinka abin da bai kamata da bakin ki daina shiga cikin sha'ani na harka ta bana ki bane a wani mutum haka da ina bai ya so ya kaji ba hannun zai shafa man da tokanki ta ga wanda take wannan yarinya ban yafe maka ba 嗯。 ina ganin kamar da babai faɗa idan mutum ya fahimci kuskurensa ya fito yana dama ya fada hakuri to gaskiya kamata a bashi dama wai haka amma ya zama dole mu samu tukwakwara hukiya wata za mu dogara da su domin mu kama shi a labaran ko to in sai da in dai wannan ne karku damu duk wata shaidar ake bukata a waje nan Allah da za su hawa okay Allah ba mu sa Allah ba mu sa Hadi. Bari mu ƙarfi kuma lafiya. Yanzu, ba da fiye da ake shiga mu. Obrigado. lafiya lafiya ce ai ka gan mu ai ba ka lafiya ba na jira Ancak saurin kai saboda kai ba mutumin kirki ba ne bayan mun fito da kai mun nuna ka mun wayar da kai a idan duniya ne kake nema ka bijire mana wanda ƙarya ne wanda yi wani in ba dan a ce alaji yana kaunar ka ba da don tuni ya tunna gama da su. saboda ka za mu sake baka tsaye akan asamin din da muka zo kai mana a gane ku na ranta wallahi tallahi babu wani mahaluki da ya sai sanin cin da amina kan wannan abu saboda su ne masu ban hata kauna na asali eh? abin da ya fi za ka zangani lallai kuna ji ku ɗauke shi ku je ku markaɗa mun shi kamar yadda ake markaɗa tumatir an gama Ah! ok da duka na gode mutu da hakika na gaya ma komai tsari a kusa zuwa shi tare da wacce lokuta ba a ba mu lokaci domin aiwatar da aikin yana bukatar mutu da suka alhaji labaranta na gode da hakika na gaya ma tsari a zuwa shi don ki tun ki yare a hannun mu yana hannun hukuma kuma a kullum hukuma na farin cikin kama irin waɗannan mutane domin kawai da gurɓata in mutane a wannan kaɗai ma ya ishe ka misali tun a nan duniya kawai sai ka nemi gafarta abu da Allah na so gafarta mu saboda wannan abu ya faru Allah duk ba a kan raina haka ta kasance wato lamarin akwai mutanka amma na gafarta masa kuma wannan al'amari ku ɗauke shi ko mu ɗauke shi a matsayin kaddara domin dukkaninmu daga allah nake magana

ta sa mu a rana ko mun za mu hankala ta cikin wuta a kamar nawa Allah bai halicci da ka bata mu ba a karan lalan dauka me ka dango jiki na ai yanzu shi aka nada shugaban kalangon Kano gaba daya da ake ke gobe ba bango zan dauko au da sai mun dauka bisa ne bango eh au balam balam balaraji rogo karabiji na gana shi a daji rogo karabiji har uwa ki mutunta sannan ki da makanta gabin umarnin Allah ranmu rogo karago ya labarin kan yake kuma wallahi na ƙara ganin sa kofar gidana ko za ta rawa an yi kuma an soke mana wanda ke jira ne kuma ma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu da fiddare daga rahamarsa ai haka ta bayan abin a san dai abin da za a gaskiya ina ga wai da kusa da kai wata nawa kadangarwa take take haihuwa ya fita sati uku ta sa kwai a sati uku ta kyanke a wata uku ya zama dan kadangare ke ta kira da bakin magana to wallahi da an gari in kina son kafa to ya kashi ina daga baki billahi da kamar raƙumi a mota ki kiyaye aure ne ranar bake da kulu da ko kawa ina da ki da kin taba sanin wani sabis na da ba daya ya mutu me ya kawo haka kuma irin rashin mutunci da cin mutunci da yake ya hajara ni ba za ki samu shi cikin gidan nan kuma mu muka san ɗan da aka je aka cike shi a waje aka kawo mana cikin gidan aka ce wajen cikin gidan nan ne wannan na da cikin dalilan da yake rawa da ke ƙara jin na ƙara so wanda fa'idar kare ya ji sai na ma hausa sannan ta jiya ce da kara ai abba baya cikin gidan an yi an yi da ke su tonan maganar yaƙi